Matakin korar 'yan kasuwar daga kewayen babbar kasuwar ya Yamai Grammar da gwamnan ya mai Hamidu Garba ya bayyana shirin ɗauka ta hanyar wata takardar da ya aike wa waɗannan 'yan kasuwa, wace a cikinta ya basu wa'adi kafin ranar biyar ga watan Satumba da ke tafe shine mafarin wannan zanga-zanga. hukumomin na mai na zargin waɗannan 'yan kasuwa da haddasa cunkoso a kewayen kasuwanni wanda hakan ke zama dalilin yawaitar hatsarin ababen hawa a birnin na mai sai dai 'yan kasuwar na cewa rashin wurin zuwa ne ke tilasta musu mamaye irin waɗannan wurare sunana abdulaziz na garije gaskiya mun ji abin da ba mu tsammani ba dan mu dan kasa ne kamar kowa ba mu tsammani hala ana kore mu wani kasa da ba namu ba mu zo ni da namu a kore mu kuma yau babu inda za mu mu ba mu na ana kore don adam wanda yana da mutane wanda yana neman abin yana ci a kore si a zo a zama mota A wanda suna zama na su takardu mu muna takardu tun mil ba ka iya koren mutum bisa ga wurin sana'a biyar shekara shirin ba ka ke mai koren shin me yasa nan Nijar mun talaka haihuwa rashin daraja ga gwamnati me yasa hakan ko ko dan Allah ne yasa gani shi ne abin sa ya yi adalilin wannan shin gwamnati yana da labari ko bai da labari in bai da labari da an kuma yana da labari kusan matakin da ta talaka bai da zama kara shi kuma ake amfani na nemi jin ta bakin gwamnan na mai amma wayar sa na kashe haka hukumar babbar kasuwa soko jamma da na ziyarta ban samu ganin shugabannin ta ba to amma shugaban 'yan kasuwa alhashi sani shekarau ya kira ga hukumomin yamai su sassauta domin warware wannan matsala cikin ruwan sanyi tun farko ma kan haka ta faru akwai shugabannin 'yan kasuwa waɗanda ke lita da 'yan kasuwa sai a kire su a yi shawara da su ina kira ga gufanar region din yamai ina kira da president na bil din yamai ya je sannu sannu wanga ba za a kare shi da ruwan sanyi ba tare da wani ya ɓaci ba in akwai wuri ɗan ƙasar ce aka ya ja baya ko a yi mana model a ce to ku yi irin wannan gina mu taru mu yi yalan gaba ɗaya duk a gyara garin Ko baya ga kasuwanni shirin na hukumomin birnin Yamai ya shafi kewayen makarantu da asibitoci da wuraren da aka yi amanna masu saide-saide sun mamaye su ba akan ka'ida ba. Kamar yadda tuni aka fara cire allunan tallace-tallacen kamfanoni wato Fano Publicitaire a wani kamfan da gwamnan Yamai ya ce na shirye-shiryen taron shugabannin kungiyar tarayyar Afirka ne da za a yi a shekarar 2019 a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.